Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Muhammadu Yakubu ya ayyana buɗe zauren zauren karɓar sakamakon zaben shugaban ƙasa na da a hukumance. Shugaban na INEC ya ce za a fara tattara sakamakon zaɓe ne daga daga gundumomi zuwa ƙananan hukumomi daga nan sai a kai matakin jiha. Ya ce bayan nan ne kuma za a kai sakamakon zaɓe zuwa Abuja babban birnin tarayya a zauren tattara sakamakon Yakubu ya ce baturen zaɓe idan ya zo sanar da sakamakon zaɓen jihar ya zo da ita jihar da ya zo da ita zai faɗi yadda ya kawo shi kowa zai ji. inda zai faɗi yawan mutanen da ake yi wa rijista da waɗanda suka samu damar kada ƙuri'a da kuma da suka ɓaci. Shugaban na INEC ya ce bayan haka baturan tattar sakamakon zaben kowace jiha zai faɗi yawan ƙuri'un da kowace jam'iyyu ta samu sannan sai a kira wakilan jam'iyyu su zo sanya hannu idan suka amince da sakamakon. Shugaban na INEC ya yi kira ga dukkan wakilan jam'iyyu da kuma 'yan jaridu da su tabbatar da cewa sakamakon zaben da hukumar ta sanar kaɗai zai za su yada, ya ƙara da cewa babu wani wuri da ake sanar da sakamakon zaɓe illa babban zauren da aka tara da yanzu dai an tafi hutun har zuwa karfe shida na yamma lokacin da za a dawo domin fara sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar gadan-gadan. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar azurum ya sanar da baiwa 'yan kasuwar da gobara ta kona ta kona musu shaguna tallafin naira biliyan ɗaya a cikin wata sanarwa da mai taimaka wa gwamnan kan kananan kan kafofin yada labarai isa gusau ya fitar ya ce ya fitar da tallafin ne domin rage wa 'yan kasuwar daɗi da suke ciki bayan ƙonewar shagunansu da kuma irin wahalhalu da za su jefa su idan da zai su iya shiga idan ba su samu wani tallafi ba a nan gaba sanarwar ta ce za a kafa wani kwamiti don duba irin asarar da mutane suka yi da nufin taimaka musu da abin da ya kamata har ila yau Gwamna Zulum ya kuma ce za a ɗauki matakai wajen ganin an kare afkuwar irin haka a nan gaba, saboda a baya ba a taɓa samun irin waɗannan gobara ba, idan haka ya kira ga kwantar da hankali a yayin da gwamnati ke ƙoƙarin ganin an tallafa wa mutanen da abin da ya shafe don rage musu raɗaɗi. A jiya da daddare ne dai aka samu tashin gobarar a babban kasuwa da ke birnin Maiduguri, inda ta yi ɓarnan da har yanzu ba a iya tantance girmanta ba. Ƙarshen labaran duniyan kenan.